Nehemiya Sura takwas Sai dukan mutane suka taru kamar mutum guda a dandali a gaban ƙofar ruwa, suka faɗa wa Ezra malamin doka, ya fitar da littafin dokar Musa wanda Ubangiji ya umarta domin Isra'ila. Saboda haka a rana ta farko ga watan bakwai, Ezra Frist ya kawo doka a gaban taro wanda ya ƙunshi maza da mata da dukan waɗanda za su iya fahimta, ya karanta dokar da ƙarfi daga safe har tsakar rana yayinda yake a kan dandali da yake fuskantar dandali a gaban ƙofar ruwa, gaban maza, mata da kuma sauran mutanen da za su iya fahimta, dukan mutane kuwa suka saurara a hankali ga karatun littafin dokar. Ezra malamin doka ya tsaya a kan dakalin itacen da aka yi saboda wannan hidima, kusa da shi a damansa Mattitiya, Shema, Anahiya, Uriya, Hilkiya, Ma'asehiya, suka tsaya, a hagunsa kuma Fedahiya, Mishayel, Malkiya, Hashum, hashbadana Zakariya da mashalom suka tsaya, sai Ezra ya buɗe littafin, dukan mutane kuwa suka gan shi, domin yana tsaye a bisa fiye da inda mutane suke tsaye, Yayin da ya buɗe littafin kuwa dukan mutane suka miƙe tsaye, Ezra ya yabi Ubangiji, Allah mai girma. dukan mutane kuwa suka tā da hannuwansu suka amsa, Amin, Amin, sa'an nan suka sunkuya suka yi wa Ubangiji sujada da fuskokinsu har ƙasa, Lawuyawa wato, su Yeshuwa, Bani, Sherabiya, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodiya, Ma'asehiya, Kelita, Azariya, Yozabad, Hanan da Felahiya suka koyar da mutane a cikin Dokar, yayin da mutane suke tsaye a can, suka karanta daga Littafin Dokar Allah, suna sa kowa ya gane, suna kuma ba da fassarar domin mutane su fahimci abin da ake karatu. Sa'an nan Nehemiya gwamna, Ezra firist da kuma wanda yake malamin doka, da Lawiyawa waɗanda suke koyar da mutane suka ce musu duka, Wannan rana mai tsarki ce ga Ubangiji Allahnku. kada ku yi makoki ko kuka, gama dukan mutane suna ta kuka yayinda suke sauraron kalmomin dokar. Nehemiya ya ce, Ku koma gidajenku, ku ci abinci mai kyau, ku sha abin sha mai zaƙi, ku kuma aika wanda ba shi da shi, wannan rana mai tsarki ce ga Ubangijinku, kada ku yi baƙin ciki, gama farin ciki Ubangiji shi ne ƙarfinku. Lawiyawa suka rarrashi mutane duka, suna cewa, Ku nutsu, gama wannan rana ce mai tsarki, kada ku yi baƙin ciki. Sa'an nan dukan mutane suka koma gidajensu, suka ci, suka sha, suka aika wanda ba shi da abinci, gama yanzu sun fahimci kalmomin da aka karanta musu. A rana ta biyu ga wata, shugabannin iyalai tare da firistoci da Lawuyawa suka taru kewaye da Ezra malamin doka don su mai da hankali ga kalmomin dokar, suka tarar a rubuce a cikin doka wadda Ubangiji ya umarta ta wurin Musa cewa Isra'ilawa su zauna a bukkoki a lokaci bikin watan bakwai, kuma cewa ya kamata su yi shelar wannan magana su kuma yaɗa ta a duk garuruwansu da kuma cikin Urushalima cewa, Ku fita zuwa cikin ƙasar tudu, ku kawo rasa daga itatuwan zaitun da na zaitun jeji, da kuma daga dargaza da dabino da itatuwa masu ganye don yin bukkoki, kamar yadda yake a rubuce, sai mutane suka fita suka dawo da rassa suka kuma yi wa kansu bukkoki a bisa rufin ɗakunansu, a cikin filaye, a shirayin gidan Allah, da ciki dandalin da yake kusa da ƙofar ruwa, da kuma a dandalin da yake a ƙofar Efraim, dukan jama'a da suka komo daga zaman bauta suka yi bukkoki suka kuma zauna a cikinsu, daga kwanakin Yoshuwa ɗan Nun har zuwa yau, Isra'ilawa ba su taɓa yin bikinsu haka ba, mutane suka cika da farin ciki sosai kowace rana daga rana farko zuwa ƙarshe, ya zare karanta daga littafin dokar Allah, suka yi bikin kwana bakwai, a ranar takwas kuma suka yi muhimmin taro bisa ga ƙa'ida.